to shi ke nan ko ko ba ka sai mun yadda yi da ran da ka tuba mun samu da ran su to shi ke nan eh, to ke ko ke ba mana kuma magana da yana ce ka rabu cikin da kana wala da kuma ta ka ko yaushe ne in ka nemi ta aure za ka samu kima da ka kana wala so ne ka samu ta in Allah ya kai ta ko sai ne ba mu kinga rabi rabi ba zo ki wanda ina shi nan da kwana biyu za mu gyara to shi ke yau ba amma kin gani magana a amma da wani nake tura a can mutum a ina tun ta wannan shi ne dan ah, wannan yi wani ne ina abun abin da ni ba mu kake kara kula kake kara kula ba ku wani Thank you. kai kai da za ka fita ka mana aiki Hey, you know what I'm saying? I just want to be a famous politician and make a lot of money. <laughs> na ja maka gaba da gidan polis ne da aka zo kana mu magana akan polis ranka shi dade ba yana nufin yana so na polis ba shi wannan da kake gani ya zo daga turai yana so ya zama babban dan siyasa yana so ne ya dinga goga ka faɗa da irin su Atiku Abubakar ban karama tambutan kuwa kai wannan aiki naku ba karamin aiki bane ai kai aiki da dole za mu samu ɗalibai za mu ajiye su dole sai an yi wurin ABCD kafa dubu shida kowanne sai an haɗa ka da state an capital no be small aiki eh yes Najeriya sai ka ji hausa don haka yanzu akwai jarirai ifritai da muka ajiye wanda za su zo za su kira mai shi dole in sa mai hausa a jikin shi faɗi mai Daɗin goye. Me shi a saka mai ɗin kawai ba matsala. Guys, ku zo nan. I love the way you go to party. I love the way you come to party.